amma ko shugabannin addini da kuke nan na musulmi da na kirista ku ne Allah ya dankawa ku ne wakilan Allah ku ne za ku ja mu zuwa wuta ku ne za ku ja mu zuwa aljanna yawan a ga atamawa ku kuna nan a ce wai a mijika kirista da musulmi ba su gaisuwa da juna kuna nan ga coci ya fi dubu masallaci ya fi dubu a ce kasuwa a mijika ya zama kasuwa biyu musulmi su ci yau kirista su ci gobe ku haɗa ku maza maza ku san yadda za mu fuskanci mijika domin a samu zamantakewar lafiya babu yadda za a yi addini addini ya raba mu adamawa ƙarya ne shugaban ma'aikata na ofishin gwamnan jihar adama alhaji abdulrahman abba jimeta kenan ke kalubalantar shugabannin shugabannin addinin musulunci da na Kirista. Sa'ilin wata gayyatar cin abincin buɗe baki da gwamnan jihar Adama Alhaji Muhammadu Umar Jibrila ya yi musu a gidan gwamnati. Kiristoci da musulmai mazauna garin Micika da ke arewacin jihar Adamawa sun share sama da shekara ɗaya suna zaman doya da manja lamarin da ya haddasa kyama da rashin mutunta juna wanda ya kai ga raba ranakun cin kasuwarsu. Mabiya addinin Kirista na cin kasuwarsu ne a ranar Asabar yayin da mabiya addinin Musulunci ke cin nasu kasuwar a ranar Lahadi. Na tambayi shugaban kungiyar Kiristoci na ƙasa reshen jihar Adamawa Bishop Mike Moses da takwararsa sakataren gamayyar majalisar kungiyoyin addinin musulunci reshen jihar Adamawa Alhaji Ismaila Modibo Umar. Ina gaskiyar cewa su malaman addini ke cusa a mabiyarsu ra'ayoyi na kiyayya da kuma kyama. A sunana Bishop Mike Moses ni kuma kan chairman ne na Adamawa State. Ba gaskiya a ciki sabili da a mu shugabannin addini aikin da aka bamu kiran ubangiji gare mu shine mu yi wa'azin salama ga wayanda kuma suke gani kamar malaman addini a musamman ma ko a ce fasoci haka da sauransu su suke iza wannan abun ba daidai ba ne dan ma har za mu shiga a ciki a mu za mu shiga ne a madadin mu masu ba da shawarwari da suluhu da kuma wayanda suke zo a yi zaman lafiya sunana ismaila modibo umar secretary general na muslim council na adama state don addinai da ake da su a duniya duka ba addinai da suke kusa da juna amma addinin musulunci da addinin kirista a gaskiya shekaru sun kai mu yi kokari mu tattauna da musamman musulmi da kirista da suke zama a micika domin mu ga mun shawo matsala da take faruwa tsakanin su. musamman abin da ya shafi cin kasuwa guda biyu rashin jituwa rashin mu'amala da sauran ire-irensu wanda ya zama na inda kuma an ce kasar micika ƙauyuka na san da cewa karamar hukuma guda ɗaya ce dole suna da sarki ɗaya in dai gwamnati bata raba wannan ba ba mu ga hujjan da za a zo a yi rarrabiya akan abin da ya shafi kasuwa da sauran ire-irensu. Sanusi Adamu, muryar Amurka daga Yola, Najeriya.